Dawayya Movies Channel a YouTube na kamfanin Dawayya Movies Nigeria Limited zai so sakin wani shahararren fim a salon series mai ƙayatarwa, nishaɗantarwa, da ilmantarwa wanda ya zo da sabon salo mai suna Gangariya. Fim ɗin Gangariya na series a Dawayya Movies Channel a YouTube zai ƙayatar da ku. Wannan ne iskanci ne, kawai daga na zo kusa da kina kwanta saki ki tashi ba fa ni kaɗai na zo ba gariya ɗaukar bedala za a riƙa sakin gangariya a duk ranakun laraba da karfe 8 na dare a dawayya movies channel a youtube masoya ku yi hanzarin subscribe da dawayya movies channel sannan ku danna ƙaraurawa domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shirye daga kamfanin Dawayya Movies.